بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijiriya da talatin da takwas ko wanda shine ya dace da ina jin ko goma ne ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya zan dora kan inda na tsaya a kan tarihin na na aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yau za mu tattauna ne kan. wasu abubuwa da Allah ya keɓance ita na na aisha da su wanda ita kaɗai take da wannan matsayin Allah ya ba ta wannan dama banda ita ba wanda ta yi tarayya da ita akai ibn sa'ad ya ruwaito riwaya daga nana aisha din Allah ya ƙara mata rahama da jin ƙai ta ce fuddiltu alan nisa'i bi ashirin an fifita ni akan mata mana an fifita ni akan sauran mata da abubuwa guda goma waɗannan abubuwa guda goma sai ku ji su za ku ga kamar ita ce Allah ya fifita ta akan sauran matan wannan in ya nuna wani abu yana nuna mana matsayinta da darajarta take cewa annabi bai taba auren wata budurwa ba in ba ni ba tunda manzon Allah ya rayuwarsa ta aure har ya koma ga Allah bai taba auren mace budurwa ba Aisha ce kadai matarsa budurwa yana da mata wajen goma sha uku kamar yadda riwaya ta zo na Aisha take cewa manzan Allah bai taba auren wata mace gaba ɗaya iyayenta sun yi hijira daga maka zuwa madina ba lam yanki imra'atan muhajira ne gairi bai taba auren wata macen da babanta da mamanta su biyu masu hijira ne daga maka zuwa madina ba in ba ni ba abu na uku take cewa Allah ya saukar da ayoyi a cikin alkur'ani da suke bayani akan ni barantacciya ce kubutacciya ce ni ba mai laifi ba ne wanda za mu zo mu karanta wannan a hadisul ifki insha Allah kun ga ku ai ta kai matsayi a ce ta dalilin ta kaɗai Allah ya saukar da ayoyi daga sama su wanke ta Allah ji kan Aisha abu na hudu ta ce ni ce fa wadda mala'ika jibrilu ya zo da hotona tun daga sama a cikin alhariri aka kawo masa hoto na aka ce ya nuna wa annabi cewa ni matarsa ce zaɓin Allah ne ni ga annabi abu na shida ta ce ni aisha ni ne muka samu na samu falalar da annabi yake wanka a tare da ni a kwano kwaya ɗaya wanka su shiga ban ɗaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa yayi wanka da ita tace ce yas walam yakun yasna'u udalika bi ahadin min nisa'ihi ghairi annabi baya zuwa yayi wanka da wata mace a cikin matansa in ba ni ba nana Aisha ce abu na bakwai ni ne macen da nake zuwa ina kwanci a gaban annabi zai kabbara sallah na zamanto masa kamar sutura ba wata macen da aka ce annabi yana sallah tana gindaye a gaban shi sai ni abu na takwas ta ce ni ne wacce Allah ya sauka mun da wahayi annabi yana tare da ni Allah ya saukan masa da wahayi yana tare da ni a mayafi guda ɗaya mayafi zani ɗaya tana lullube da annabi Allah ya kan mai da wahayi Allahu akbar abu na tara ta ce Allah ya karɓi ran annabi sallallahu alaihi wasallama yana hannuna tsakanin ƙirjina da haɓata ina riƙe da shi kamar yadda uwa take riƙe da jaririnta Allah ya ɗauki ran annabi Muhammadu yana hannuna ba wata mace da samu wannan falala in ba ni ba abu na goma ta ce ni ce matar da a ranar girki na annabi yana ɗaki na a ranar girki na abu na goma sha ɗaya ta ce a ɗaki na ma aka binne shi ƙarewa ƙabarin manzan Allah ɗaki na kun ga hadda ƙari ma da abu guda goma aka ce sha ɗaya ne ma a wata riwayar na na aisha take cewa ni fa an bani wasu ɗabi'un da ni fa ba iri ɗaya bane da sauran matan annabi tana bayani ne akan falalar da Allah ya mata ta ce annabi ya mallake ni ina da shekara bakwai na zama a ƙarƙashinsa nake ni matarsa ce ko shekara shida ta ce kar a manta da na aka kawo annabi ta ce ni ce matar da karab a cikin matansa na tare da shi shekara ta tara a duniya gaba ɗaya ta ce ni ce matar da na ga mala'ika jibrilu amma sauran matan ba su gan shi ba ta ce kuma duni ce matar da na fi soyuwa a gare shi an tambaye shi a duniya wa ya fi so ya ce ni yake so ta ce kuma ni ce matar da a cikin sahabbai ma ba wanda ake son ubanta irin ubana dan a hadisin bukhari hadisin abdullahi dan amru da aka tambaye shi sai ya ce babanta ta ce kai rashin lafiyan ƙarshe ma da annabi zai yaba duniya a gidana ya yi shi ta ce kai Allah ya ɗauki ran annabi a gidana ba wanda ya sani sai ni sai mala'ika ni ce mata farko da na fara sanin mutuwar annabi wannan riwaya tana nan ibn sa'ad ya kawo ta a cikin littafin suna a tabaqat da imam tabarani a cikin mu'jamul kabir duk da a wannan riwaya malamai suna cewa akwai abdulmalik ibn umair malaman hadisi suna magana a kansa abubuwan da yawa da aka ambata din haka ne a aikace sai dai isnadin hadisin akwai ta cewa ji malaman hadisi Allah musu hama wasu maganganun ta daɗa faɗa waɗanda maimaici ne da suka shafi abubuwan da muka ambata a wata riwayar a ce an ba ta abubuwa guda tara ba a bawa kowace mace ba sai ita a wata riwayar a ce an ba ta abubuwa guda goma ba wanda aka bawa in ba ita ba suna nan riwayoyi da yawa wanda malamai suka ruwaito alwazir nizamul ko nazamul malik Allah masa rama shi ma ya kawo a cikin amali ɗinsa abu ya ala shi ma ya ruwaito Allah masa rama imam tabarani ya ruwaito birijalin wato birijalin sahih amintattun mazaje ibn abi shaiba shi ma ya ruwaito ga sunan riwayoyi da dama da na aisha take ta bayanin irin falalar da Allah maɗaukin sarki yayi mata sama da sauran mata iyayena mata abin da nake so mu fahimta anan shine dangane da magana ta farko dangane da son annabi ga Aisha kowa ya sani an faɗa cewa lalle ne miji bai halatta ya nuna fifiko tsakanin matan shi ba haka ne ko to ya tabbata an tambayi na Aisha ko an tambayi manzon Allah ya ce Aisha ya fi so to wannan fin santa da yayi ba yana nuna yana ware ta da wani hidima sama da sauran mata ba ba a taba zuwa ya bata wani abu bai ba wa sauran matan ba kuma ma wani abu zai yi da ita yana neman izini a wajen sauran matan duk da cewa shi annabi a karan kansa Allah ya ba shi dama rabon kwana ba dole sai ya daidaita tsakanin matan shi ba turji man sha min hunna wa tu'wi ilayka man sha. wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk su wajibi ne mazanmu na wannan zamani su yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya kawo wani abu a gida yakan tsaya ya raba musu da kansa sai ya ce da su wannan shine iya rabon da zan iya muku Allahumma haza, kasami ya Allah ga rabona ya Allah kada ka kama ni a cikin abin da ba zan iya ba abin da ba zai iya ba shine daidaita soyayyar matansa a cikin zuciya ki yi haƙuri ki yadda ki amince dole ne ku biyu ne ko ku uku ko ku hudu a gidan mijinki a ransa wataƙila dole ya ji ya fi son wata amma an hana shi ya nuna bambanci a ido da mu'amala to yaya ake yi mace tafi soyuwa a wajen mijinta sama da sauran mata wataƙila ita ɗin ta fi nuna masa tausayi wataƙila ta fi tsafta wataƙila ta fi biyayya ga iyayensa wataƙila ta fi masa abinci a kan kari wataƙila ta fi girmama maganarsa wataƙila ta fi tsayawa a kan kula da tarbiyyan 'ya'yansa wataƙila ta fi girmama shi shi karan kansa wataƙila ta fi biya masa bukatarsa a matsayinsa na ɗan adam mijinta watakila idan ya zo ɗakinsa idan ya zo ɗakinta ta fi faranta masa rai tana masa abubuwan da zai ji daɗi sosai watakila in ya yi tafiya ta fita da hankalinta ta ga cewa mijinta ta rabu da shi tana ta binsa tana nuna damuwa yaushe za ka dawo wata kuma tun da ya tafi ba za ta kira shi ba in ya kira ta ma sau bakwai waya ba ta hannunta da kyar zai same ta in ya same ta ma hakan kawai dai ba wani karɓar kirki bahaushe ya ce shimfiɗar fuska ta fita tabarma wani zai zo maka shimfiɗar tabarmar amma ya turɓune maka fuska iyayena mata waɗannan abubuwan da na lissafa kaɗan ne daga cikin abubuwan da suke sa namiji yake karkata wajen mace namiji kamar yaro ne karami jariri inda aka fi bashi inda aka fi kula da shi nan ya fi karkata a daina zargin mazaje don mutum a ransa ya ji ya fi son wance ke ɗin ki yi ƙoƙari ke aiki irin na wance ban hana ba ba zan kuma kore ba na san akwai mazajen da suke suna cike da zalunci a cikin al'amuransu to amma ki yi kokari ki zama ke ce hero a gidanki ma'ana mijinki da ke yake yi a matakin farko saboda kyakkyawan halinki da ɗabi'arki a yau a duniyan nan ba wanda yake ba wanda yake kin kyautatawa amma abin da yawanci maza suke kuka da matansu rashin tausayi akan kayan cefanen da yake miki ya gane ba kya tausayinsa kina da almubazzaranci da abinci kina da yawan fushi kullum fuskar ki a turbine take kamar fuskan shanu ke kan babu alamar dariya a tattare da ke kin san akwai matan da zaki gansu abin sai dai addu'a wallahi dariya ne kafin ka ga tayi dariya za a sha mamaki ‘ya'yanta ma cewa suke suna zuwa suna tafi ye eh, wallahi yau mama ta yi dariya saboda ba ta yi ita wai kar a rena ta wai wai ba ta ɗaukar reni wai mai gidan haka za ta zo ta tukwikwiye masa fuska yadda kika san an tukwikwiye fura a matse ba magana kirki ba haƙorinta ba a gani mata suna yi wa mazajensu kwalliya da haƙorinsu amma ke ban da ke ki ji tsoron Allah kuma da zarar an bata mata rai sai ya gane a fuskarta wata kan ma ƙaura cewa mijin ma take a shimfiɗa bai isa ta kira ta ba zai gani za mu haɗu ne zai gani rabu da shi ni har wani namiji ma ya isa zo mun wani rashin mutunci a wannan zamanin wallahi zai gane kuransa da kafarsa sai ya zo yana neman alfarma kuma sai na ga dama zan saurare shi ma ni ma ni har ni za a zo a yi wa kaza matar aure ce fa take ga mijinta wannan ai na labarin wata wata mata mai dukan mijinta ko duka nan ma ina jin ai an koyi aiko takarda kwanan nan wata ta ta jirgi mijinta duka sosai ya mata laifi sai na ji pop ashe ya yi rikodin a waya ta ce malam ka yace ce malam kaji ko kaji karan duka ko na ce wallahi na ji yace to duka na take ka Allah akbar wasu matan ana mulki kwarai da gaske Allah gyara halin mu abu na gaba ya koyan uwana za mu yi magana ne akan kuma ilimi da Allah ya bawa nana Aisha Imam Tirmizi da Ibn Abi Khaisama sun ruwaito daga Abi Musa al-Ash'ari Allah ya yadda da shi yake cewa ma ashkala alaina ashabar rasulillah sallallahu alaihi wasallama hadithin qattu فسألنا aisha anhu illa wajadna indaha minhu ilman. wani abu bai taba rikice mana ba Musa ban annabi mu zo mu tambayi na na Aisha face wallahi sai mun samu warakar wannan abin da ya rikice mana ya ce wallahi in dai wani abu ya buya musu to aisha suke nema kawai ta warware musu manya kenan mai yarinya mai karantar da manya ibnu abi khaisama da Imam tabarani sun ruwaito daga zuhuri da mazaje ingantattu cewa annabi ya faɗa lau jumi'a ilmu nisa'i hadi al'umma da za a haɗa ilimin matan wannan al'umma gabaki ɗaya a cikinsu akwai matan annaban gaba ɗaya kana ilmu aisha aksar min ilmihinna wallahi ilimin aisha sai ya fi na ilimin matan duniya gaba ɗaya sa'id bin mansur da ibn abi da imam hakim da imam At-tabrani sun rawaito hadisi da isnadi Hassan daga masruq Allah ya masa rama shi kan rantsuwa ma yake yi da Allah yace laqad aitu al-akabira min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi a wani lafazin mashyakhatu ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yas'aluna Aisha anil Ya ce wallahi na ga manya-manyan dattawa malamai manya-manyan sabon annabi ga su sun zo suna yiwa wa nana Aisha fatawa suna tambayanta akan rabon gado kuma ta warware musu shi dala-dala. a wata riwayar na waɗannan bayan Allah daga Urwa Ibnu Zubair yace ma ra'aitu ahadan a'lama bil qur'ani wala bi faridatin wala bil halali wala bil haram ولا بفقه ولا بطب ولا بشعر ولا بحديث العربي ولا بنسب من عائشة ابن الزبير أروى ابن الزبير yace ban taba ganin wani wadda ya fi nana Aisha sanin Qur'ani ba kin ji fa ke har a babin karatun ƙur'ani da sanin fassararsa aka ce ba a ga wata matar da tafi aisha ba Raban gado ita ce a gaba halal da haram tana gaba wajen sanin halal da haram fiƙihun musulunci likitanci waƙoƙi na larabawa da bayani akan tarihin larabawa da yaƙe-yaƙensu sanin dangantaka na larabawa ya ce shi dai bai ga wanda ya kai aisha ba Allah bai nuna masa ya gani ba Inji urwa ibn zubair musa bin talha shi kuma ya ruwaito kamar yadda imam tabarani ya kawo da rijal as-sahih ya ce bai taɓa ganin wani mutumin da yake da fasaha iya zance da sakin zance ya ratsa zuciya irin na nasha ba idan an zo wajen huduba da bayani haka mu'awiya ya ruwaito riwayat tabarani ya ce wallahi mara aiki khatiban qattu ablaga wala afsaha wala aftana min aisha ban taba ga wani mai zance ko ya hudu ba ko ya bayani da yake da fasaha da balaga da hankali irin aisha ba wata rana an wa urwa wai kai da Allah wa ya fi ka yawan riwaya ne yawan riwaya a kan waƙoƙi na larabawa sai ce to aini babu wani wadda ya kai ba wanda ya fi ni irin aisha ya ba ta wannan matsayin riwayoyi wata rana imamu ahmad ya ruwaito cewa urwa ibn zubair yana tambayin ita aisha din cewa wai ya ummata ya mama tunda yan uwar mahaifiyarsa ce dan gidan na nasu ne shi yace ni wallahi ina mamakin ilimin da Allah ya baki aisha yace matar annabi ce ke yar gidan na abubakar ne ke ina mamakin ilimin da kike da shi na sanin waƙoƙin larabawa da tarihin mutane a da ya ce to ni wannan ma ba shi ya bani mamaki ba ilimin addini da ka sani ba shi ban mamaki ba mamakin da ne ya aka yi kika yi fice akan ilimin likitanci dan matso da ya aka yi kika yi fice akan ilimin likitanci sai take cewa ba mamaki duk rashin lafiyan da annabi yake yana bayanin ciwuka da kuma magunguna duk ina kiyayewa ta ce in annabi ya yi cuta ina jinyarsa ta ce rashin lafiyansa na ƙarshe ma ba hannu na yi ba wannan yasa ta samu ilimi mai tarin yawa a wata riwaya ta al-ahnaf ibn qais riwayar imamu ahmad a cikin az-zuhud da imamu al-hakim Allah ya yarda da su ta ji kudubar abubakar ta ji kudubar sayyidina umar akan mumbari da na usman da na aliyu da halifofin nan wani kai yake cewa ya ji shi ma ya saurara ya ce wallahi gaba ɗaya ta fi su fasaha zance da iya hudu ba ki duba mace ce fa ta fi babanta ma fasaha shi sa riwaya ta zo daga ata ibn abi rabah shi ma ya faɗa ya ce aisha ai afkahun nas wa a'lamun nas wa ahsanun nas ra'ayan fil ita tafi kowa sanin addini sannan ita tafi kowa ra'ayi mai kyau an tambayi muawiya muawiya ibn abi sufyan yake cewa ya ziyad ayyun nas a'lam wai wa fi kowa ilimi sai shi ziyad yace ce ai kai ne mana ya muawiya yace na hada ka da Allah ka gaya mu yace to da ka matsanta mun in gaya maka to gaskiya wanda ya fi kowa ilimi na na Aisha ne haka ya zo a cikin mustadrak na Imam al-Hakim Nana Aisha fa ta zama ita ce take rike da tutar ba da fatawa a zamanin Abubakar da Umar da Usman kai har ta mutu duk wata fatawa ta addini ta ilimin addini kun ga dai ita mace ce wallahi zuwa ake ana tambayanta Allah ya ƙara wannan na Aisha daraja da ɗaukaka idan muka sake dawowa kuma gabar magana ta uku akan abin da ya shafi gudun duniya Allahu akbar gudun duniya wa duniya karamci sadaka to wallahi nan ma za ku sha mamaki ana ba ku labarin wannan baiwar Allah sai ku ga kamar ba mutum bace shi sa lokacin da muka zo fara tarihin ta nace nace muku yau za mu fara tarihin ranki ya dade abu na farko ibn al-jauzi ya rawaito a cikin littafin as-safwa daga muhammad ibn al-munkadir daga ummu zarra wannan mata ummu zarra tana yawan zuwa wajen nana aisha ga nan tana ba mu labari cewa wata ran an an taɓa yi wa nana aisha aiki na dukiya kuɗi ana tsammanin kuɗin nan ya kai dubu ɗari da tamanin na wancan lokacin da aka aiko mata wannan kudin a ta na ummul mumini na mata annabi sai ta ce a kawo mata wani mazubi a wannan ranar da aka kawo mata sadakan ko kyautan wannan kaya tun da ba sa cin sadaka wannan kudi azumi take yi ki ji da kyau dan Allah azumi take yi a lokacin azumi take yi malama ta ce na Aisha ta zauna ta rinka raba kudin nan ta rinka raba kudin nan tun da safe har yamma ita fa hannunta kamar rariya ne tana samu zurarewa yake bayarwa kawai take yi ita fa na Aisha ba ta iya zama haka fa bata bayar ba fa ba irin ki bace ba gola kullum sai dai a kawo ki cafke ki riƙe ki hana 'ya'yan gida ki hana 'ya'yan mai gida shi kansa mai gidan ki riƙe ki ki bashi sai da ta gama rabe wannan dukiya gaba ɗaya yamma ta yi za ta yi buɗe baki ta ce ya jariya halun mai fitri ya ke yar yarinya kawo min abin buɗe na kawai sai yarinya nan ta je ta ɗauko wata busasshiyar gurasa ta kawo mata ita ce ummu zarra yace ta ce mata yanzu ke dan Allah ita ita ummu zarra din take cewa Aisha yanzu kenan na Aisha dan Allah duk dukiyar nan da aka kawo miki kika kasa warewa wani abu da zaki ware ki tura a siyo miki dan nama wanda za mu buɗe baki da shi sai aisha take cewa da Allah ki gaya mun magana ai da kin sani da kin tunatar da ni da na dan ware mana wani abu da za mu sai ɗan nama mai buɗe baki da shi Allahu akbar Allahu akbar ta zo rabon dukiya ta manta da kanta an kawo mata arziki saboda tausayi da sun ta bayar ta manta da kanta cewa ta yi ta manta ba a tuna ta mata ba mace ce karimiya wata rana ake cewa tana da wata sarƙa da aka yi kudinta ta kai dubu ɗari da aka mata kudi sarƙar nan ta kai dubu ɗari ta ce aje a sai da ita aka sai da wannan sarƙan ta raba wa sauran kishiyoyinta kudin gaba ɗaya za ki iya yi yan sarƙoƙinki yan dam dam ɗinki zinarinki ki ɗauka ki kai kasuwa ki je a bawa a kawo kuɗin ki raba kishiyoyinki ke da yanzu kike dafawa ki toya ki rufe ɗaki daga ke sai yayanki kuna gane bambancin mata wannan zamanin da waɗancan ko to fa muna faɗa ne don ayi koyi ba wai don a ji daɗin tarihi da labari a tashi a bar mun kayana a nan ba so nake an koma gida a jarraba ko yaya a gwada duk kishiyar da kike ba ta kyauta kin gama da ita wallahi za ki rinka bata tana ganin darajar ki dan duk wanda kake bashi sai ya ga ke maka na yadda kishin ku baya da misali amma duk matar da kike so ki mallake ta ki rinka bata musamman Allah ya hore miki hanyar samu sama da nata ki bata karke bakin ciki amma yau wai kishiya ta zo ta dafa wani abu na abun sha'awa a gidanta kishiyarta tana jiyo kanshin wannan abu mai baiwa Allah nan saboda rashin tsoron Allah ta haɗe ta cinye wannan abin daga ita sai yayanta ba a yi ah ba nan na baku labarin wanda wanda mai gidanta yake kawo mata dan abin makulashe ba ta ta je kashi kofa ɗakin kishiyarta 'ya'yan kishiyarta su zo su sura wawa yanzu irin matan nan da suke ɗan dama dama ko tana sana'a ko tana aiki kishi ta bata komai ranar da ba ranar girkin ta ba sai ta tura a siyo mata wani abu mai ban sha'awa ta gyara ta dafa shi ana jin kanshi a gidan nan wallahi ba za ta kai ko cokali ɗaya wa ta ba ina ruwa na da ita zaman kanta take nima zaman kaina nake yi yawwa a'udhu billah abdullahi bin zubair yake faɗa ta ce ya mata a yake ba da labari yake cewa a duk duniya babu wanda na na aisha take so bayan mijinta da babanta sai ni ma'ana tana son ɗan gidan 'yar uwan nan tata asma'u abdullahi bin zubair kenan kuma shi ya fi kowa ya mata da'a da biyayya shine yake ba da labari wallahi a iya sanin sana na Aisha bata taba daukan wani abu ta rike bata ba wa mutane ba duk abin da ta samu sai ta yi sadaka da shi kai an ce tana yin asusu ta tara ta tara ta tara ta tara sai ta fasa asusun dan ta yi sadaka kawai ke kin taba wannan tunanin bari ki asusu dan ki rinka sadaka wai dan Allah iyayena mata yaushe za mu gyara halin mu sai yaushe sai a kabari sai a kabari wallahi akwai matar da na sani ni wannan da idona na gani saboda tsabar ruwa da mugunta a gidanta akwai ƙannan mijinta sai ta yi maza maza ta yi abinci ta gama da wuri kuma abincin ya kamata ta yi da su tun da mijinta ya bada kudin cefane wadatacce idan ta yi abincin nan sai ta kwashe shi abincin rana ne ta kwashe wa yaranta ta kai ɗaki sauran abincin da ya saura sai ta kwashe sai ta ɗora shi akan jere akan kabet ɗinta ta zuba shinkafa da miya ko jalab a jere yaran nan su dawo daga makaranta su shiga kicin su duba sai ta ce maganin ku ba ku dawo da wuri ba kan ya ƙare na yi baƙi na basu. ni na san gidan da aka yi wannan kuma na sani akwai lokacin da ta ɗauki abincin ta je ta ɓoye ta manta da shi sai da ya wajen kwana biyar goma ɗaki abinci ya riɓe wari sai gashi ana ta fito da kwanukan abinci abinci ya riɓe ya lalace ta yi baƙuwa wata rana saboda tsabar rowa ta ɗan ɗora ɗan nama ne ko wani abu haka mai ɗan makulashi sai ga bakuwa ta zo saboda tsabar keta da shegiyar rowa haka ta zauna suka yi ta hira da bakuwan nan bakuwan nan tana cewa ni fa kauri nake ji kauri nake ji kicin ɗin ki je ki duba tana tana yara ne bari zan je in duba saboda kar ta je ta sauke abincin ta kawo wa bakuwar ta yadda ta yi asararsa haka ta je ta tarar da abin ya zama gawayi ta sauke ta watsa masa ruwa ta dawo suka miƙe ƙafa suka ci gaba da zama da baƙuwa, ita ma baƙuwar kwaɗayayya da shegen magana ke shirumar ki tattara kayan ki yi tafiya ki to ta ji ƙanshin ta ji ƙanshin ba a ɗauko a kawo mata ba wannan mata haka aka zo ana ta sauke kwanuka wata rana da ribabban abinci da ta hana ƙannan mijinta galiban matan da suke tare da ƙanin miji suna masa azaba ko namiji miji mata suna musu azaba galiban sai kaɗan daga ci wanda Allah ya zaba kishiyar ta bata da magi ba za ta iya bata magi ba kuma ita tana da shi kishiyar ta kananzir ɗinta ya ƙare an yi ruwan sama ruwa ya jiƙa mata itacenta ko kananzir ɗinta yara sun sa mata ruwa a kananzir ɗinta a risho ɗinta kishiyarta tana da ice tana da ashana tana da risho ba za ta ɗauka ta bata ba da Allah maman wani zan samu aran risho ba ni da shi ni ma nawa a lalace yake kuma ƙarya take an jama kaɗan zaki ji tana ɓurin tuta ɗora nata imamu muslim ya ruwaito na na aisha take cewa dangane da barira akwai wata yarinya ta barira ta ce akwai abubuwa guda uku da suka faru a kanta iyayenta sun so su sayar da ita su sharɗanta walittakanta yana hannunsu yarinya ce mai mata aiki yarinya ce baiwata mai suna barira iyayen barira suka zo su ɗauke ta su sayar da ita kuma su ce na aisha ta saye ta kuma walittakan yana hannunsu ma'ana kuma bayan wai ka sai da abu kuma a ce wai mulkinsa da ikonsa da shugabancinsa yana hannunka sai ta gaya annabi manzan Allah ya ce ishariha wa taqiha wa a'tiqiha ki saye ta ki yanta ta واشترطي لهم الولاء وترواية فإن الولاء لمن أعتقى ki sharɗanta musu walittaka ko kuma walittakan tana ga wanda ya yanta duk wanda ya yanta bawa shine mai gidansa ki rabu da maganar su maganar banza ce na Aisha take cewa na sayi barira nan na yanta ta na a ce mutane suna yin sadaka wa barira suna ita kuma tana kawo mana kyauta na mata a sallallahu yake cewa huwa alaiha sadakatun wa huwa lakum hadiyya fakulu kin san ba sa cin sadaka matan annabi sun fi karfin su ci sadaka amma suna cin kyauta ita wannan yarinyar ta barira sai a ba ta sadaka idan ta zo ita kuma sai ta juya niyyar ta ce ni an bani sadaka ko kuma mata annabi ke Aisha na baki a matsayin kyauta sai ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce eh ki je ki ce, gashi ita sadaka aka bata amma ke a matsayin kyauta ne aka baki kenan tana da aikin alheri har za ta sai baiwa ta yanta ta tame da ita ya kuma dangane da tsoron Allah na Aisha abu na gaba an ruwaito mace mai tsoron Allah matuƙa ga misali Imam Ahmad ya ruwaito hadisi da Imam Bukhari daga Ibn Abi Mulaika har ma Ibn Hibban ya ruwaito shi abdullahi ibn abbas wata rana ya zo yana neman izini zai shiga wajen na aisha ku ji da allah wannan kisar abdullahi dan abbas shine ya zo yana neman izini zai shiga wajen aisha sai ta ce la hajata li ba da wata bukatarsa ba sai ya zo wajena ba ya je kawai sai ƙaninta abdurrahman ibn abubakar sai ya zo ya sake ce mata ya ce ya ke muminina abdullahi dan abbas min salihi baniki yana daga cikin salihan 'ya'yanki ke umul muminina ne abdullahi dan abbas salihin bawa ne ya zo ne don ya gaishe ki saboda rashin lafiyar da kika yi aka yi masa izini ya shigo kar ku manta a daɗin in za a shiga wurin su fa sai an nemi izini a kwarai kuwa duk girmanta duk da cewa ita uwar mumine ne ba a zuwa a shiga kanta haka kawai ga tsawo? ba irin ɗakin ki bane bayi da birki sai ka ce tasha kowa shiga yake kwarai kuwa a zo a tarar da ke baki kimtsa ba kina zaman da bai kamata wani namiji ya zo ya ganki ba tunda gidanki ba tsari kowa shiga kanki yake yi baki tsari ba ki zama mai tsari a rinka miki sallama ki kafa doka a gidanki ba tsohuwa kike ba Allah sa kin kai ƙasa tsufa in za a shiga kanki a rinka sallama in ba ka bautar wallahi za a miki abinda da za ki ji kunya wallahi to yana shigowa wajen ta yake cewa ya umma abshiri ya mama albishirinki yace wallahi ba abin da ya saura miki yau a duniya illa mutuwa ta zo ta same ki haɗu da manzan Allah da masoyanki ranki in ya fita za ki haɗu da annabi idan mutuwa ta zo miki manzan Allah shi ne abokin zamanki ke ce fa matar da annabi ya fi so kuma kin sani annabi baya son komai sai abu mai kyau sai jikin ta sanyi aka tuna mata da Allahu akbar ya ce karki manta ya ke umar na aisha ke ce fa aka yi tafiya da ke sarƙarki ta faɗi annabi ya tsayar da rundunar tafiya gaba ɗaya don ke aka sha nema ba a samu ba ashe sarƙar nan tana ƙarƙashin raƙuminki ta dalilin ki fa aka saukar da taimama yau duk wanda ya taimama a duniya kina da lada aisha wannan ya faru ne bi sababi barakatiki saboda sababin albarkaki da na gidanku ta dalilin ki aka saukar da sauki idan an rasa ruwa a yi taimama karki manta ya ummul muminina ke ce matar da aka zo aka kulla miki sharri aka ce kin yi zina wani yaron gidanki mai suna mistah ya je ya ta yada gulmanki a gari ya yi ta ɓata sunanki Allah ya saukar da ayoyi min fauki sabi'i samawat tun daga saman bakwai babu wani masallaci face ana karanta waɗannan ayoyi ana sallah da su ba wani musulmi face yana buɗe Qur'ani yana karanta yana tunawa da falalaki ya Aisha yanzu ba yabo Abdullahi dan Abbas suke mata ba kin san me tace masa sai tace ya kai dan Abbas kamar za ta yi kuka tace don Allah ka daina yabona wannan yabon da kake min ya ishe ni wallahi lawajidtu anni kuntu nasiyan mansiya wallahi ni na so ina ma dama na mutu an gama da ni an manta da ni kawai gaba daya ka banni haka to bari ku wani abin da ya faru kuma ita kuma idan aka bata mata rai to ana shan wahala gaskiya kafin ta sauko ai eh, kwarai kwa da gaske ita ba za ta bata ma ba amma fa ba so a bata mata wannan abdullahi bin zubair dan gidan yar uwarta asma'u wata rana ya je ya yi wata magana a kan zancen ya dawo mata a kan abin da ya shafi sayan wani abu ne da sayarwa ko wani kyauta da ya shafi ita aisha din ta bayar sai shi yaron sai ya je faɗi maganganu a kanta me matsayin abdullahi bin zubair kan ba ɗanta ba ne ba ita ne ma ta yi alkunya da shi ake ce mata ummu abdullahi ba ba ɗazuna karanta muku hadisi yake cewa a duniya ba wanda take so bayan mijinta da babanta sai shi ba ha ba labari ne ya zo mata wai yaron yana zuwa yana cewa wallahi ko aisha ta daina wannan a wata riwaya aka ce wai yawan kyauta ne da take yi tana yawan kyauta komai ta samu ba ta riƙewa tana bayarwa ya ce ya yi dabara ya hana ta ya ce abin nata ya yi yawa kyautar ta yi yawa shine yace wallahi la tantahiyanna aishatu aw la ahjuranna alaiha ko aisha ta daina ko kuma wallahi sai na ƙaurace mata ta ce ɗan nawa ina aikin alherin har ya ce wai ko na daina ko ya ƙaurace mu? ya tabbata ya faɗi haka aka ce ƙwarai ta ce to ina shaidawa ubangiji na yi alwashi na yi bakance har abada na daina masa magana ta ce duk mutumin da zai zo ya hana ni aikin Allah mutumin da zai zo ya hana ni aiki alheri to na daina kula shi ya kamata ku gane uzurin Aisha me yasa ta yi masa wannan abun gani tai tana neman aljanna gani tai ita matar manzon Allah ne gani tai ita uwar muminai ce gani tai tana wannan abun ne don ta faranta mutane ta taimake su yau ga wani yana cewa abun nata wai yayi yawa aiki alheri yana yawa ta ce to a gaya masa ya daina mun magana ya daina zuwa wuri na har abada abdullahi bin zubair ya yi ta kama kafar manya-manyan sahabbai lokacin da ya ga abun kamar wasa ya ga abun ya daɗe an ɗauki lokaci ta daina kula shi aka je aka gaya masa ta ce ni fa babu ni babu shi kuma ni ba zan warware rantsuwata ba yayin da abdullahi bin zubair ya ga abun yayi yawa ya cutu sai je magana wa Almiswar miswar ibn makrama da Abdurahman ibn al-aswad ibn yaghus daga cikin suna cikin kabilar bani zuhra ya ce da su don Allah na haɗa ku da Ubangiji da ya halicce ku don Allah ku taimake ni ku yi wata dabara ku shigar da ni wajen na na Aisha gaskiya ta ƙaurace mun kuma ni ina ga bai kamata ta ƙaurace mun ta rabu da ni ba ka tsaye da fankan ta daina juyawa ko ka da ita haka Shi kenan almiswar da abdurrahman suka ce to bari mu yi wannan aikin Allah suka ɗauko mayafai suka lullube kansu suka ɓoye kansu suka shiga suka ce assalamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatuhu amincin Allah tabbata gare ki da albarka ya ummul mu'minina muna so mu shigo wajen ki da mun na gaya muku ita ba a zuwa wajen sai an nemi izini tana ɗakinta ta sai ta kimtsa tukun sai ta ce ku dakata sai na kimtsa haka ake son mace ba wai ki zo ki bar gidanki kamar mota haya kowa shiga yake ko yayanki ne ya kamata ki koya musu tarbiyya an za su shiga wajen ki rinka miki sallama amma yaro kawai ya rinka zuwa yana bankaɗa miki labulai da ke da babansa kuna zaune zama na tsakanin miji da mata yaro ya zo ya sa ku ruga da gudu me amfanin shi sai ki ji ana koma ba ka da hankali to baki koya mai baya za a yi hankali kin shiga ban kin fito kina gyara jikinki yanayin da ke ciki bai kamata wani ya ganki ba yaro ya zo ya banka da miki labule ya shigo ko ya je ya dauko miki bakuwa bakuwa ta zo tana ina mamanku ke zo in raka zo in raka ki yaro ya zo dauko miki bakuwa ya kawo miki baki kimtsa ba kannan miji suna shiga gidanki ba excuse baki koya musu tarbiyyar su rinka miki sallama ba ɗani miji zai shigo miki gida kina cikin daga ke sai zani a jikinki ko daga ke sai skirt a jikinki mace tana da yanci a gidanta ta zaman da ta so aiko gidanta ne ai a zo a lazimta miki sa hijabi kullum kina cikin gidanki saboda baki da tsari ne ki daina bari ana shigo gidanku gidan kasuwa kuma na sha faɗa ina maimaita a karatu ni na lura akwai abubuwan da ke faruwa a garin nan akwai ƙarancin tsari mata suna da sakaci gidajen mata sai ki ga samari gandan gandan kawai ki ga yaro matashi kawai ya shiga gida kawai kuma wallahi ba gidansu bane magana da maza alaka da maza kai tsaye kawai ba a damu ba kamar ba aya ba hadisi yaya mutum zai zo ya bar gidansa kowa yana shiga masa wannan ba daidai bane kuskure ne a gyara sai suka yi dabara sai suka ɗauko shi abdullahi bin zubair suka taho da shi suka yi sallama suka ce mu shigo ne to ba ta sani ba ita dai ta ji murya su almiswar da abdurrahman sai ta ce ku shigo sai suka ce mata mu shigo dukanmu kun ga sun mata dabara sai ta ce ku shigo dukanku ashe hadda wanda ta ce kar dai ya sake zuwa wajen ta din kun ga yanzu da kanta tace ku shigo dukanku wallahi suna shigowa sai abdullahi ibn zubair sai ya shiga to uwarsa ce yana shiga sai yayi kanta ya rungume ta ai uwarsa ce ya rungume ta sai ya fashe da kuka yana kuka yana haɗa ta da Allah dan Allah ki yafe mu dan Allah ki yafe mu mama dan Allah ki yafe mu Aisha ranta ya ɓaci ta ce ya aka yi kushigo min da yaran nan su kuma su abdurrahman da miswar suna ta cewa dan Allah ki yafe masa shi yaro yana kuka yana dan Allah ki yafe min ita ma kuma tana tana tana tana ranta a ɓace ya aka yi aka zo mata da wannan su ma kuma suna ta cewa dan Allah ki yafe nana Aisha ta rasa yadda za ta ya rungume ta ya rike ta ya hana ta motsi yana kukan damuwa ya isa yau a ce matar annabi tana fushi da shi ya isa kuma ba matar annabi ba kaɗai uwa a wajensa wallahi nake gaya muku hadda hadisi aka yi ta haɗawa aisha ana cewa ki haƙuri ya ummul mumini ke kike rawaitowa annabi ya hana mutum ya ƙaurace wa ɗan uwansa sama da kwana uku ta ce sai suka tunatar da ni wannan hadisin ta ce yayin da suka tsananta mu kenan sai na buɗe baki sai na yi masa magana na tuna Allah na tuna tausayi sai na yi masa magana ta ce ta dalilin bakancen da na yi da rantsuwa da alwashin da na yi sai da na yanta bayi arba'in arba'in wallahi an kai lokacin da na Aisha takan zauna ta tuno wannan abin da ta yi wallahi sai ta fashe da kuka aka ce hawaye sai ya jika mata hijabin ta sharkaf tana tuna abin da ya faru a baya Imam Ahmad ya ruwaito daga Aisha take cewa sau da yawa na kan tashi na shiga ɗaki na inda aka binne annabi sallallahu alaihi wa sallama da babana ta ce in na zo sai in cire mayafina in shiga a haka saboda mai babana ne da mijina a ciki sai ta ce inna ma huwa zauji wa abi babana ne da mijina a ciki ta ce amma daga baya sayyidina umar da aka binne shi da Allah ku ji wannan hadisin daga baya da aka kawo umar idan na zo zan shiga sai na sa hijabi na lullube jikina haya'an min umar saboda ina jin kunyar umar duk da cewa yana kwance ne a kabari a mace a ɗakinta ne aka binne annabi a ɗakinta ne aka binne babanta wata rana sai da umar lokacin an soke shi ɗin nan ya kusa mutuwa na Aisha tana nan sai ya aika mata ya ce da Allah ya tura Abdullahi ɗansa ya ce ka je ka ce mata Umar karka ce mata amirul mu'minina ka ce mata Umar yana neman izini don Allah a ce maka masa hada shi da abokanansa guda biyu da manzan Allah da Abubakar idan har ya mutu ka ce mata Umar na ce maka in na mutu a wannan ciwon lokacin da aka zo aka soka masa kibiya da mashi da asuba sai na umar ai kun san kashe shi akai da ya ga zai mutu din yace yana neman alfarma akwai wani wuri da ya saura a ɗakin aisha yana so don allah a haɗa shi da shi da abokanansa guda biyu aka zo aka samu na aisha abdullahi dan umar ya ya same ta ya ce babana ya aiko ni wajenki ya ce in ce miki umar yana neman alfarmarki wannan wuri da ya saura do allah ki bada dama in ya mutu a zo a binne shi sai ta ce kash sai hawaye ta ce kash na tanadi wurin nan ne na wani na so idan na mutu abun ne ne a tsakanin babana da mijina amma tun da umar ya aiko ya ce yana so na fifita shi na bashi wannan wuri ni in na mutu a kai ne makabarta baki'a yadda ake binne kowa ta ce tun da aka zo aka kawo umar ɗin kuma haka aka yi rasu tun da aka ɗauko shi aka kawo shi ta ce wallahi idan zan shiga na yi ziyara a ɗakina ne zan ziyara babana da mijina sai na ɗauki hijabi na lullube jikina Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kun ji mata ko kun ji Aisha wanda hatta wa kabari sai ta sa masa hijabi yau ana ta rikici da ku akan ku lullube jikin ku abu ya gagara gani kuke an matsanta muku gani kuke an takura muku gani kuke musuluncin nan ya shiga ya shiga wannan ɗinku rayuwarku to in dai muna yin karatu don koyi ne to muna jira mu ga aiki lalle muna jira mu ga aiki ba abu mai ciwo irin tsiraici da mata suke bayyanawa yau a asibiti a tsakiyar mutane ki gama mace ta da mama arha butu ta cire ta tana ba wa yaro mama maza suna kallo kyauta a cikin motar haya ba daga nan za ta je gari kaza ba abu mamaki bane ɗanta yana kuka ta zare nono a gaban mutane ta bashi kai a bakin titi tana jiran a caba sai ta cire tana bawa yaro nono ga yau dai ga Aisha abin da aka faɗa kya kwatanta wannan da matan da suke tiri in wani akan mashin kya kwatanta wannan da wadda za ta je ta rungumi dan acaba ta hau gadon bayansa fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu Allah gyara halin mu anan zamu dakata saboda yanayi na lokaci gobe in Allah ya da zamu ɗora. har yanzu ba mu zo kissa mai ban tausayi na Aisha ba tukuna ya eh, kwarai kwarai akwai abin zubar da hawaye akwai abin tausayi duk da matsayin da Allah ya bata Allah ya jarrabe ta kuma wannan baiwa Allah tana tambaya